يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا بابانا karka bauta wa shaidan ta hanyar biyayya a gare shi lalle shaidan ya kasance mai sabo ne ga ubangijinsa tun daga lokacin da ya umarce shi ya yi sujjada ga annabi adam amma ya ƙi ya yi sujjadar